da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 506 5486 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro kun kamo sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran ne a cikin shirin sa na safe. Zango na farko kenan a jerin shirin da muka sabuka muku a kowace rana. To Allah jerin shirin da muke dauke da a cikin shirin namu wannan safiyar ta Lahadi sun hada da labaran duniya. Bayan hakan kuma sai sharhin bayan labaran. Daga nan akwai mu dauke da shirin nan na kokun san da ya saba duba muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana bayan hakan akwai shirin nan na duniyar mu a yau shirin wanda ke bibiyar wasu lamura da suka dau hankali a duniyar nan musamman a wannan yankin gabas ta tsakiya da kuma yammacin asiya bayan hakan kuma akwai mu dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare to waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan lokacin da fatan kuma masu sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa karshen sa. Tare da salama masu sauraro shirin shirin da muke ɗauke ranar tafe bayan kanan labaran. ana ci gaba da zanga-zangar nuna goyon baya ga al'ummar palestine inda ko a asabar a da irin wannan zanga-zangar a biranen barcelona Rome da kuma paris ƙungiyar hamas ta ce harin da isra'ila ke ci gaba da kaiwa kan gaza bayan amincewarta da shirin trump ya fallasa karyar netanyahu iran ta buƙaci duniya da ta haramta wa isra'ila shiga harkokin wasanni to suka cikakkun labaran tare da ni hassan barka agadas a turai ana ci gaba da zanga-zangar neman kawo ƙarshen kisan kyashin da isra'ila ke ci gaba da yi a zirin gaza dubban ɗaruruwan mutane ne su da irin wannan zanga-zanga a birnin rom jiya asabar domin neman kawo ƙarshen yakin gaza tare da bayyana goyon bayan su ga al'ummar palestinu zanga-zangar a turai na ci gaba da bazuwa ne bayan da isra'ila a daidai lokacin da isra'ila ke ci gaba da kame jiragen ruwan 'yan fafutuka da ke dauke da kayan agaji zuwa ga al'ummar gaza a cewar hukumomin mutane wato hukumomin rom mutane 250,000 ne suka halarci zanga-zangar ta goyon bayan palestino a birnin a tsakiyar birnin barcelona ma dubin dubatar mutane ne suka yi maci na goyon bayan palestino tare da neman kawo ƙarshen cinikin makamai da isra'ila bayanai sun ce masu zanga-zanga dubu ne suka yi tattaki a cikin lumana akan titunan tsakiyar birnin suna da taken ƙauracewa isra'ila sannan 'yanci ga palestino a madrid da kuwa kusan mutane 92 ne suka yi tattaki na goyon bayan palestine a cewar gwamnatin madrid din a birnin london mutane dubu guda ne suka shiga zanga-zangar ta nuna goyon bayan palestine duk da kiraye-kirayen da gwamnati da 'yan sanda na birnin suka yi na kada su gudanar da zanga-zangar saboda harin da aka yi kan wurin ibadar yahudawa a makon nan bayanai sun ce an tafke sama da mutane 400 bayan artabu tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zangar a faransa ma an yi zanga-zangar tare da nuna goyon baya ga ayyukan isar da agaji zuwa ga gaza tare da yin kira ga shugaba emmanuel macron da ya kakaba wa isra'ila takunkumi don tilasta mata janye shingen da ta yi wa yankunan palestinawa Ƙungiyar gwagwarmar Falastinawa ta Hamas ta ce ci gaba da kai munanan harhare da kisan kiyashin da Isra'ila ke yi kan al'ummar palestino a Gaza ya fallasa ikirarin karya na Firaminista Benjamin Netanyahu kan rage ayyukan soji kan fararen hula. a cewar sanarwar sojojin mamaya na isra'ila na ci gaba da aikata munanan laifuka da kisan kiyashi a duk faɗin zirin inda aka inda a cikin ƙasar sa'o'i 24 isra'ila ta kashe falastinawa fararen hula sama da saba'in da suka haɗa da mata da kuma kananan yara ƙungiyar hamas ta sake sabunta kiran da take yi ga kasashen duniya da na larabawa da kuma na musulmi da su sauke nauyin da ya rataya a wuyansu inda ta buƙaci ɗaukar matakin gaggawa na kariya da ta taimaka ma al'ummar palestinu da kuma yin matsin lamba don kawo ƙarshen kisan kiyashin da kuma yunwa da ke ci gaba da laƙume rayukan al'ummar gaza har ila ƙungiyar ta yi kira ga intattun mutane a duniya da su ci gaba da ƙara ƙaimi ga fafatakarsu wajen nuna goyon baya ga al'ummar palestinu da kuma ƙalubalantar zaluncin da suke fuskanta da kuma ɗaukar matakan ladabtarwa na shari'a akan isra'ila a mataki na ƙasa da ƙasa shugaban amurka donald trump ya sanar cewa isra'ila ta amince da mataki na farko na janyewa daga wasu yankuna na gaza lamarin da ya ce na a matsayin wani bangare na tattaunawar da ake yi na neman tsagaita wuta a zirin gaza babban sakataren kungiyar hezbollah sheikh na'im kasim ya tabbatar da cewa falastinawa ne kawai suke da hakkin shawara kan makomar yankin zirin gaza da kuma abin da suke ganin ya dace da hakan yana mai jaddada cewa miƙa wuya ba ɗabi'ar falastinawa ba ce dangane da shirin shugaban amurka donald trump kan zirin gaza sheikh na'im kasim ya bayyana cewa shirin yana tattare da hadari inda ya kara da cewa an gabatar da shi ta wani salo na musamman ga wasu kasashen larabawa an yi ganawa tsakanin trump da prime minister isra'ila benjamin netanyahu kuma an yi canje-canje a cikin wato a daidai lokacin da mahangar isra'ila wato aka tusa mahangar isra'ila a cikin bayanan sabanin abin da aka sanar da kasashen larabawa da na musulmi tun daga farko in shi shi Sheikh Qasim ya karar cewa Isra'ila na son cimma wannan buri ne ta hanyar siyasa bayan ka bayan kasa da kasa wato bayan ta kasa yin hakan ta hanyar wato ta koma hanyar kisan kiyashi da wuce gona da iri ya ce abinda muka gani a gaza cikin shekaru biyu da suka gabata wani muhimmin bangare ne na wannan aiki ya karar cewa shirin a zahiri na amurka ne amma a bayan fage na isra'ila ne ya bayyana cewa ana son yin amfani da hakan ne da nufin wanke isra'ila a idon duniya daga laifukan yaƙi da ta aikata a gaza ya ci gaba da cewa muna fuskantar wani shirye mai cike da alamun tambaya kuma wannan shine abin da wasu jami'ai a kasashen larabawa suka faɗa inda suka yi mamaki tare da neman ƙarin haske akan shirin inshishi. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. Iran ta yi kira ga kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta OIC ko kuma CPE da ta ɗauki matakin haramta wa Isra'ila shiga harkokin wasanni na ƙasa da ƙasa. A cikin wata wasiƙa da aike zuwa ga ministocin harkokin wasanni na ƙasashe 57 na kungiyar ta OIC. Ministan wasanni da matasa na ƙasar Iran Ahmed Donyamali ya buƙaci takwarorinsa da su haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen ganin an kawar da isra'ila daga wasannin ƙasa da ƙasa musta don yamali ya yi kira da a kafa ƙungiyar wasanni ta ƙasashen musulmi domin neman kwamitin olympics na ƙasa da ƙasa ioc ya dakatar da gwamnatin isra'ila a gasar wasannin duniya a cikin wasikar tasa ya da cewa gwamnatin isra'ila ta keta yarjejeniyar wasannin olympics da duk wasu wasanni ta hanyar ayyukanta na a yankunan palestinawa da tamame cikin shekaru 80 da suka gabata musamman tun daga watan oktoban shekarar 2023 lokacin da ta kaddamar da yakin kisan kiyashi a kan al'ummar palestino a zirin gaza ya ce dole ne kasashe mambobin kungiyar OIC su bukaci a dakatar da Isra'ila da gasar wasanni ta kasa da ƙasa inda ya bayyana fatan cewa kasashen musulmi za su iya amfani da damar wasanni wajen samun adalci yaƙi da wariya da kuma tallafawa al'ummar Palestino. Jami'in na Iran ya ce dole ne kasashe su yi hakan kamar yadda suka yi ta kumfan baki aka ɗauki irin wannan matakin akan Rasha da Belarus saboda yaƙin Ukraine. A Malawi an ratsar da Peter Mutarika a matsayin sabon shugaban kasar a karo na biyu. Mutarika wanda ya taɓa zama shugaban kasar daga shekarar 2014 zuwa 2020 ya sake komawa kan kujerar shugabancin kasar bayan nasarar da ya samu a zaben shugaban kasar da aka gudanar a ranar 16 ga watan Satumban da ya gabata. mutarika wanda farfesan shari'a ne ya samu kuri'u miliyan takwas wato miliyan uku kwatankwacin kashi hamsin da shida da takwas a kan abokin hamayyarsa la zarus shakwera na kusan miliyan 1.8 peter rika ya yi rantsuwar ne a matsayin shugaban kasar malawi na bakwai a wani biki da aka shirya a filin wasa na kaumuzu a cikin jawabinsa na farko mutarika ya bayyana cewa lokacin wato farin ciki ne wawushe dukiyar gwamnati ya kare ya ce sa za ta himmantu wajen maido da gaskiya da inganci a aikin gwamnati a kasar da ya ce ta duk 'yan malawi ce ba tare da la'akari da siyasa al'adu ko addini ba to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To madalla masu sauraro bayan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne na taskar mu ta shirye shirye muna tafi da shirin ko kun san sannan kuma akwai mu ɗauke da shirin duniyar mu a yau bayan hakan akwai shirin na muryoyin ku masu saurare amma kafin nan ga sharhin bayan labarai. sharhin bayan labarin namu zai yi magana ne kan yadda mummunan matakan wuce gona da iri da sojojin mamayar isra'ila ke ɗauka da suka tilasta wa ƙungiyoyin ba da agaji na ƙasa da ƙasa dakatar da ayyukansu a zirin gaza inda ƙungiyar agaji ta red cross ta dakatar da ayyukanta a birnin gaza kamar yadda ita ma ƙungiyar dr saudad bodas ta dakatar da aikinta a gaza saboda tsananin hare-hare da sojojin mamayar isra'ila ke kaiwa kan yankin da ni sunusu wunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka Ƙungiyar ba da agaji ta ƙasa da ƙasa ta Red Cross ta sanar da dakatar da ayyukanta na wucin gadi a birnin Gaza sakamakon ƙaruwar hare-haren da sojojin mamayar Isra'ila ke kaiwa kan birnin. A cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar Laraba, ƙungiyar Red Cross ta ce an tilasta mata dakatar da ayyukanta na wani lokaci a birnin Gaza tare da kwashe ma'aikatanta zuwa matsugunan da aka keɓe musu saboda ƙaruwar hare-haren kisan kiyashi kan al'umma da suke Gaza. Ƙungiyar ta Red Cross ta ƙara da cewa za ta ci gaba da ƙoƙarin bayar da tallafi ga fararen hula a birnin Gaza idan aka ba da dama. kungiyar ta red cross ta tabbatar da cewa a halin yanzu tana ci gaba da gudanar da ayyukanta daga hedkwatar da ke birnin dir albala a tsakiyar gaza da kuma rafa a kudancin kasar waɗanda har yanzu ake gudanar da ayyuka a cikinsu bisa ga dukkanin alamu ita ma kungiyar bada agajin kiwon lafiya ta dr sultan bodas ta sanar a kwanakin baya cewa ta dakatar da ayyukanta na jinya a birnin gaza bayan da sojojin mamayar isra'ila suka killace asibitocin da ma'aikatanta suke gudanar da ayyuka lamarin da ya tilasta mata a dakatar da ayyukan jin kai duk da ɗimbin bukatun jin kai waɗannan matakai da yana zuwa ne a daidai lokacin da sojojin mamayar isra'ila ke ci gaba da ƙaddamar da ƙazamin farmaki da suke kaiwa birnin gaza tun daga ranar 11 ga watan agusta a wani bangare na farmakin sojin da aka yi wa lakabi gideon bihaikul wannan aiki dai ya hada da harba bindigogi hare-hare ta sama da jiragen saman yaƙi da kuma ruguza gidaje da ababen fashewa tare da kutsawa cikin yankunan falasinawa domin fatattakan mutane saboda ficewa zuwa gudun hijira a ranar laraba ne sojojin mamayar isra'ila suka sanar da rufe hanyar rashid hostel hanya ta ƙarshe da ta rage ga mazauna gaza don yin tafiya tsakanin arewa da tsakiya da kuma kudu ministan tsaron gwamnatin haramtacce kasar isra'ila israel keynes ya yi wa falasinawa da suka dage kan ci gaba da zama a birnin gaza gargadi yana mai cewa duk wanda ya rage a birnin na gaza za a ɗauke shi a matsayin mayaƙi ko kuma mai goyon bayan ta'addanci ta hanyar rufe titin rashid sojojin mamayar isra'ila sun sanya wa birnin gaza cikakken shinge tare da hana duk wani kayan agaji isa ga wuraren kiwon lafiya ko falisinawa a wani bangare na kokarin da sojojin mamayar isra'ila suka yi na ganin falisinawa sun fice daga birnin tare da goyon bayan amurka gwamnatin mamayar isra'ila tana gudanar da kisan kare dangi a gaza tun daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 inda mutane 66,148 suka yi shahada wasu 168,716 kuma suka jikata yawancinsu yara da mata tare da haddasa bullar masifar yunwa da ta kashe falasinawa 400 155 ciki har da kananan yara 151 a cewar sabuwar ƙididdiga daga ma'aikatar lafiya ta zirin gaza a sanarwar da kungiyar ba da agajin kiwon lafiya ta dr sultan bodas ta fitar ta bayyana cewa alatilas ta dakatar da aikinta a gaza saboda tsananin har-haren wuce gona da iri kan mai uwa da wabi da sojojin mamayar isra'ila ke kaiwa a yankin ƙungiyar likitocin da ba ta da iyaka ta sanar da dakatar da ayyukanta na jinya a birnin gaza saboda tsanantar hare-hare da sojojin mamayar isra'ila ke yi wanda ya sa ci gaba da aikinta ya kasance ba zai yiwu ba a cikin wata sanarwa da kungiyar ta fitar a ranar juma'a ta ce sojojin mamayar isra'ila sun kewaye asibitocin da ma'aikatanta suke gudanar da ayyuka lamarin da ya tilasta mata dakatar da ayyukan jin duk da irin ɗimbin buƙatun ayyukan jin ƙungiyar ta tabbatar da cewa har-haren da sojojin mamayar isra'ila suke kaiwa na yin barazana kai tsaye ga ƙungiyoyin likitocinta kuma hakan ya sa ta dakatar da ayyukanta bayan da yanayin tsaro ya taɓarɓare zuwa matakin da ba za a amince da shi ba sanarwar ta ambato coordinator kungiyar a gaza jacob giranga yana cewa mutanen da suka fi fama da rauni ciki har da jarirai waɗanda suka ji raunuka da marasa lafiya yanzu ba su samun kulawar lafiya wannan mataki dai na zuwa ne a daidai lokacin da sojojin mamayar isra'ila ke ci gaba da kai gagarumin farmakin da suke kaiwa birnin na gaza tun daga ranar 11 ga watan agusta a wani mataki na farmakin da sojojin mamayar isra'ila suke kaiwa mai lakabin gideon 2 wannan aiki dai ya hada da harba manyan bindigogi kai hare-hare da jiragen saman yaƙi ta sama da kuma ruguza gidaje da ababen more rayuwa da ababen fashewa baya ga kutsawa cikin yankunan falasinawa domin tilasta musu gudun hijira tare da cikakken goyon bayan amurka gwamnatin haramtaccen kasar isra'ila da ke aiwatar da kisan kare dangi a gaza tun daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 inda ta yi sanadin shahadar falasinawa 65,549 da kuma raunata wasu 167,518 yawancinsu yara da mata baya ga sanadiyar bacewar wasu fiye da dubu goma a ƙarƙashin baraguzan gine-gine tare da haddasa masifar yunwa da ta kashe falasinawa 455 ciki har da yara 151 ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi biyar ga watan oktoban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan rabi'u thani na shekara ta 1447 hijira gamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau marigayi imam kumeni ya fara gudun hijira a kasar iraki bayan share tsawon watanni goma sha ɗaya yana gudun hijira a kasar turkiya kafin wannan lokacin da gwamnatin kasar iran ta lokacin ta tattauna a asirce tare da mahukunta na gwamnatin kasar iraki akan su karbi margayi imam khomeini wanda gwamnatin turkiya ta bayyana cewa ba za ta ci gaba da amincewa ci gaba da zama a kasar ta ba bisa sharaɗin cewa gwamnatin iraki ta hana shi yin magana ta siyasa akan gwamnatin sarki sha mahukuntan kasar iraki dai sun amince kuma margayi imam khomeini ya bar kasar turkiya ya koma iraki inda al'ummar kasar suka tarbe shi hannu biyu kamar yadda kuma ya samu karbuwa a tsakanin manyan malaman addini na iraki da shugabanni na makarantun hausa da cibiyoyi daban-daban na ilimi a kasar imam khomeini ya ci gaba da gudun hijira a kasar iraki yana jagoranta gwagwarmayar magoya bayansa a cikin iran daga can kasar iraki yake ci gaba da bayar da umarni da kuma tsara abubuwan da ya kamata a yi daidai da tsarin gwagwarmayarsa sannan kuma kimanin shekaru goma sha uku da ya share a cikin kasar iraki yana gudun hijira kafin Iraki ta tilasta masa barin kasar a shekara ta bakwai. masu saurare ko kun san cewa shekaru 25 da suka gabata rana irin ta yau tare ga watan oktoban shekara ta 2000 aka cire slobodan milosevic tsohon shugaban tarayyar yugoslavia kuma babban kuma labarisin yakin basasa a yankin balkan an cire shi daga mulki ne bayan watanni ana zanga-zanga a cikin gida da kuma takunkumai na kasa da kasa da aka kakaba masa ya kasance shugaban kasar sabiya daga shekara ta 1990 zuwa 1997 sannan kuma shine shugaban tsohuwar yugoslavia a lokacin yakin bosnia milicevic ya ba da cikakken goyon baya ga sabiyawan bosnia a yakin da suka yi a kan musulmi sannan kuma ya ta gagarumin marawa a cikin mummunan kisan gilla da aka yi wa musulmi a kasar bosnia bayan yakin kosovo milicevic ya yi kokari da dubaru daban-daban domin dakile ayyukan abokan hamayyarsa a yunkurinsu na neman hambara da gwamnatinsa sai dai a ƙarshe bayan da milicevic ya sha kaye a zaben shugaban ƙasa al'ummar ƙasar sabiya sun tayar da kayar baya tare da goyon bayan gwamnatocin ƙasashen turai da wasu ƙasashe na duniya domin tilasta masa amincewa da sakamakon zaben tare da sauka daga kan mulki ba tare da wani sharadi ba bayan faduwarsa tsohon dan mulkin kama karyan na yugoslavia ya yi kokari ya guje wa shari'a da ƙasa da ƙasa da kuma shari'a kotun laifukan yaƙi na tsohuwar yugoslavia ta hanyar dogara da masu biyayya a gare shi a cikin 'yan sanda na sirri na ƙasar sabiya amma bayan watanni tara da hamɓarar da gwamnatin milicevic waɗanda suka karɓi mulki daga reshen sun mika shi ga kotun hukunta laifukan yaƙi ta yugoslavia daga nan kuma aka mika shi ga kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa da take birnin hague na ƙasar holland sannan kuma sun yi hakan ne domin neman a rage takunkumin da aka wa yugoslavia sannan kuma su samu taimako na kuɗaɗe daga gwamnatocin kasashen yammacin duniya Milicevic dai shine shugaba wanda ya aikata bakan yaƙi da farko wanda aka gurfanar da shi a gaban wata kotu ta ƙasa da ƙasa sai da kuma tafiyar hawainiya da aka yi ta yi a shari'ar tasa kan zargin da ake masa da aikata laifukan yaƙi hakan ya sa an samu jinkiri mai tsawon gaske kafin yanke hukunci akan tsohon ɗan mulkin kama karyan na yugoslavia slobodan milicevic ya mutu bayan shekaru biyar a gidan kaso a birnin hague masu ko kun san cewa shekaru 78 da sa gabata a rana irin ta yau da ga watan oktoba na shekara ta 1947 aka kafa cibiyar kwaminisanci mafi girma ta kasa da kasa a wani yunkuri na tare da soviet daya daga cikin aikan da joseph stalin shugaban jam'iyyar gurguzu na tare soviet ya yi a matsayin mayar da martani ga kafar kungiyar tsaro ta nato shine kafa wata kungiyar gurguzu ta kasa da kasa mai suna common form da kuma kafa gwamnatin gurguzu akan kan dukkanin kasashen mambobi na kungiyar da suke karkashin mulkin sa a gabashin nahiyar turai da haka ne a ranar ga watan oktoban shekara ta 1947 kwamitin sadarwa na duniya na jam'iyyun kwaminisanci na turai da nufin tabbatar da haɗin kai a tsakanin jam'iyyun gurguzu na turai aka zaɓi hedikwatar ta ta siyasa a belgrade babban birnin yugoslavia a wancan lokaci kungiyar common form ta rushe a cikin watan afrilun shekara ta 1956 By mutuwar stalin ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau shirin namu zai dubi ne akan katangar wariya wacce haramtacciyar ƙasar isra'ila ta gina a tsakanin yankunan da 'yan sahiyoniya suke ciki da kuma inda 'yan ƙasa na asali falasɗinawa cike cikin. da kuma matakan gina wannan haramtacciyar katanga wacce ba ta bisa doka kamar yadda kotun duniya ta bayyana ta da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. katangar da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta gina a tsakanin inda 'yan Sahyoniya suke ana kiranta da sunan katangar nuna wariya ta samo wannan sunan ne saboda manufarta ita ce killace falasinawa da shigar da su cikin wani yanki nesa da yahudawa irin wannan yanayin kuwa ba shi da bambanci da yadda tsarin wariyar launin fata na afirka ta kudu ya raba hatta hanyoyi na tafiya a kan titi tsakanin turawa fararen fata da su ne baƙin haure 'yan mamaya da kuma baƙaƙen fata 'yan asalin ƙasa kuma wannan katangar ta zama maras halacci ne bisa dogaro da hukuncin da kotun duniya ta yanke a ranar tara ga watan yuli na shekara ta dubu biyu da hudu, cewa wannan katangar haramtacciya ce tare kuma da yin kira ga haramtacciyar ƙasar ta yahudawa da ta dakatar da ci gaba da gina wannan katanga sai dai da yake haramtaccen ƙasar isra'ila 'yan lelacin a idan amurka da kuma ƙasashen turai tana sa ƙafa ta take duk wata doka ta ƙasa da ƙasa saboda haka ta ci gaba da gina wannan katanga ita haramtacce ƙasar isra'ila ta ce wai tana gina wannan katangar ne domin hana abin da take kira da ta'addanci ita kuwa hukumar falasinawa mai cin wato kwarekwarar yanci ta ba wannan katangar sunan cewa ta kwace ƙarin ƙasar falasɗinu ce da shigar da ita ƙarƙashin inda hatta a ƙarƙashin yarjejeniyar oslo aka ce ta falasɗinawa ce ba ta yahudawa to tsohon firaministan haramtacciyar ƙasar isra'ila wanda a baya shahara da zubar da jini wanda kuma ake kira da mahauci akan falasinawa wato ariel sharon shine ya fara gina wannan katanga ɗin rana 23 ga watan yuni na shekara ta 2002 a kan layin da ake kira na tsagaita wutar yakin shekara ta 1949 a yammacin kogin jordan an ɗauki matakai daban-daban na gina wannan katanga na farko shine wanda aka gina tsakanin yankin jenin da tulkaram da kuma garin kalkaliya tsawon katangar ya kai kilomita 150 zuwa 167 na biyu wanda yake tsakanin sansanonin 'yan shara zauna da ke bethlehem ya kuma nausa yonifi gundumar alkhalin na uku shine wanda ya tashi daga kan iyakar jordan ya killace yammakin kogin jordan tsawonsa ya kai kilomita 40 manufarsa shine shata tsakanin falasinawa da ke yammacin kogin jordan da kuma ita kanta ƙasar jordan ɗin da hana wata zirga-zirga ko kai kawo balle zamanto mutanen jordan da falasinawa suna tafiyar da al'amuran yau da kullum ta hanya guda wani ita ce katangar siminti da kankare da 'yan sahayoniya suka gina domin su killace al'ummar falasɗinu da sa su a cikin keji to a shekara ta dubu biyu da 2005 kuwa ariel sharon ya faɗaɗa girman wannan katangar ya mayar da ita ta zama tamkar wani yanki ne na soja wanda kuma ya yi kama da layin nan da aka shata tsakanin faransa da jamus domin tsaro tun daga wancan lokacin yankin gaza ya zama wani babban akurki ko kuma wani babban keji da aka killace bil'adama a ciki yankin da yake a ƙarƙashin mamaya ta hanyar na'urorin zamanin ba ta kai tsaye ba wato baya ga wancan gine-gine da aka yi da kankare da siminti aka killace falasɗinawa an kuma killace su da wasu hanyoyin na na'urorin zamani to saƙon da haramtacciyar ƙasar isra'ila take son aikawa shine cewa falasɗinawa mutane ne masu hatsari don haka dole ne a killace su a cikin wani keji na zahiri wanda shine wannan katanga ɗin da ake ginawa a sassa daban-daban sannan kuma da na'urori na zamani. a tsawon rabin karni da ya shuɗe haramtacciyar ƙasar yahudawa tana gina katangu ba wai saboda wani mataki na soja kaɗai ba ya zama wani ginshiƙi ne na siyasa da kasuwanci a cikin harkokin tsaro hatta yanzu da yakin gaza yake ci gaba haramtaccen kasar Isra'ila ta sake ta wani waje a cikin gaza din inda ta kira shi na tsaro take kuma rushe duk wani abu mai amfani na falasinawa da kora su nesa da wajen domin ta sake gina wata katangar. to hatta lokacin da aka yi yarjejeniyar oslo a tsakanin 'yan sahiyoniya da falasinawa ba a daina gina wannan katangar ba ta ci gaba a shekara ta 1994 firaministan 'yan sahiyoniya na wancan lokacin wato ishaq rabin ya maye gurbin katangar siminti da wasu matakai na daban daga cikin irin waɗannan matakan da akwai shingen waya mai tsawo wanda kuma yake haɗe da wutar lantarki a tsakani kuwa an yi ƙofofin shiga da kai da komowar falas inawa da kafin a basu su wuce sai an ɓata musu lokaci wani lokaci ma bayan sa'o'i masu yawa a mayar da su a hana su wucewa da akwai kuwa garuruwa da dama da aka tsaga su gida biyu mutanen wannan garin sun zama wato a cikin bangarori biyu na waɗannan katangun kuma akwai ma iyalai da su ma an datsa su an raba su gida biyu haka kuma gidajen 'yan uwa da dama da akwai ramuka kuma da aka haƙa a kan hanyoyi wanda zurfin waɗannan ramukan ya kai mita hudu da manufar yin hakan shine hana wucewar motoci da kuma masu tafiya a kafa. daga cikin sabon salon da haramtacce kasar isra'ilin ta fito da shi shine na amfani da na'urorin zamani wajen ci gaba da killace yankin gaza da mutanensa duk da cewa waɗannan katangun na siminti da ta gina su suna nan a ko'ina gaza da kuma cikin yammacin kogin jordan amma kuma ta samar da wasu hanyoyin na sa ido da leƙen asiri a cikin mutanen gaza da ɗora kamarori da suke ganin kai da komowarsu a yaushe a matakin wato kasuwar duniya kuwa waɗannan na'urorin da isra'ila take amfani da su akan mutanen gaza da falasɗinu baki ɗaya an ɗauke su a matsayin wata fasaha da aka yi gwajinta akan mutane kuma wacce za a iya fitar da ita waje domin a sayar da ita kamfanonin isra'ila irin su magan zuwa na ayyukan leƙen asiri na na'urori masu ƙwaƙwalwa duk sun zama waɗanda ake tallatawa a kasuwannin duniya to amma daga ranar bakwai ga watan oktoba na shekara ta 2023 labari ya canza domin kuwa duk waɗannan katangun na siminti da kankare da kuma manhajoji na na'ura mai kwakwalwa da isra'ilan take bayyana su a matsayin waɗanda ba za a iya kutsawa cikinsu ba sun rushe sun kuma faɗi ƙasawar was a lokacin farmakin falasɗinawa na wato guguwar al'aksa dukkanin kamarorin leƙen asiri sun zama makafi na'urorin leƙen asiri sun mutu sun daina aiki sansanonin soja da ke kan iyakoki duk sun tarwatse abin da ya faru ba wai kawai ya rusa tsare-tsaren tsaro na isra'ila ba ne kaɗai ya ma rusa salon ƙere-ƙeren da take yi a wannan ɓangaren na tsaro wanda take tallatawa duniya to idan falasɗinawa a lokacin farmakin a ƙasa sun iya rusa dukkanin waɗannan shirye-shiryen na tsaro wanda ake gani da waɗanda ba iya gani da ido ina ake da tabbacin cewa za su samu kasuwa a duniya abin da ya faru a ranar 7 ga watan oktoba na shekara ta 2023 yana tabbatar da cewa nuna ƙarfin tuwo da amfani da kowane irin makami da kuma na'urorin zamani na leƙen asiri ba za su iya cin ƙarfin duk wata al'umma a duniyan nan da ake zalunta ba bisa sharɗin cewa wannan al'ummar ta yi azamar kwatar 'yancinta. To ma sauraro a nan za mu da aya saboda shirmina da takaitaccen lokaci. da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare mai ban kwana da ku muna gayyata ku ba shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka aka da nake muku lalle marhaban a cikin shirin. To kamar yadda muka riga muka labarta muku a wannan laraba ce Najeriya ta cika shekaru 65 da samun 'yancin kai daga turawa 'yan mulkin mallaka inda aka saba nazari dangane da ci gaban da kasar ta samu ko kuma akasin hakan To wannan shine maudu'in namu a yau. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Radio ta haram musulunci. Suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin jara tare nigeria Hakikan yau shekara sittin da biyar da samun 'yancin kan Najeriya. To alhamdulillah. hakikan ci gaba gaskiya muna addu'a na gaba dai Allah wani sa ya fi na baya kwanciyar hankali da zaman lafiya da lumana kuma ci gaba muna ƙara Allah godiya mu ci gaba da godiya ubangiji kuma mu ci gaba da wa mu addu'a wana shi haka ya kamata zaman duniya wannan shi shugabanka ya kasance ka mai biyayya sai ma Allah ya muku godiya kuma mu ci gaba da addu'a Allah ka zauna da mu lafiya da abinda lafiya za ta ci abinda Allah ya so na kure kar ayi wanda yake so kuma a dage ayi ta asali fari da hilala ina muku fatan alheri rediyo ta harin mura musulunci sunana shugaba iliya mai karfi da shayi garkin daura ta lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci na Iran. Mai magana Alhaji Alhassan Sayyid wanda an kai sanda Alhassan Tayar daga nan garin filin jihar Tilibe a Jamhuriyar Nijar. Lalle Nijeriya ta cika shekara 65 da samun incin kai to muna ma 'yan kasa barka gaba daya. ci gaba kuma abinda aka ce ma ci gaba shine dan ƙasa talaka ya gani a ƙasa ya samu hanya ta kwarai ruwan sha na kwarai abinci na kwarai tsaro na kwarai ko shi kwana kama ka ka kwanta ka kwana ka tashi ka isa inda zaka isa lahiya shine aka ce ma ci gaba amma wanga ci gaba to bai da bambanci da na mai hakan rijiya shugabanni su kwashe arzikin kasa su kai kasashen waje su aje mun ya waje duniya kasashe na suka ci gaba dan kasa ya gani a kasa ya gani a kasa ya shaida to wannan shi a ci gaba amma a haka sai da Allah ya kawo mana sauyi mu ci gaba da addu'a Allah ya iya mana Assalamu alaikum H Hausa. Ah, mai magana Alhaji Usman daga Uda da Tsoro Hagan mai Kaduna Najeriya. To alhamdulillah ina ma ƙasa ta fatan alkhairi. Hakika wasu bangaren an ci gaba wasu bangaren kuma an samu koma baya musamman bangaren samar da wutar lantarki da ɗaukan matasa aiki ga matasa nan da yawa sun yi gama karatun ba aikin yi to ya kamata gwamnati ta ƙara faɗaɗa guraren aikin yi ta samar da matasa aikin yi ta ƙara taimaka ma talakawan ƙasarmu Najeriya. da fatan allah ya ba mu shugabanni masu kishi mu masu adalci allah ya kara ma najeriya zaman lafiya da duniya gaba ɗaya magana hali usman daga so baka donon najeriya ina gaida kowa da kowa jama'a wannan Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa biya wasa bai muku magana Aliyu Hadi a nan garin Nasarawa kwamin din Garma wakilin masu da saurayi na rashin jihar Tawa. Ina kure sai mace mai ma Allah subhanahu wataala godiya eh da Allah subhanahu wataala mu shekara 65 da samun yancin kan Najeriya wannan abin farin ciki na abin jin daɗi na amma kuma ya reshe daban abin bakin ciki wani waje ko abin kuka wani waje ko abin tausayi wani waje ko sai a ce abin jin daɗi ne Eh, abin yin daɗi babba da Allah subhanahu ta'ala ya sa Lazeriya tana Lazeriya ita kadai ba tare da aka ce ga wani yanki ga wani yanki ba ta zama Lazeriya 1 ta zama Lazeriya guda wannan shine ajin daɗi Eh, na biyu kuma da ya kasance kuma yancin kanta samu da kanta tana sarrafa mata kanta kuɗi da komi da komi wannan ne a yanci babba yanci wani bakin ciki da damuwa shugabannin da sun gabata da za su dawo yau su diwa Najeriya tabbas da za su kuka irin yadda sun kabe Najeriya take cikin hali abin kuka da bakin ciki a ce an mayar da dan adam yadda ka san dabba a ɗaure shi sai an ba da kuɗin fansa abin kuka abin tausayi mata da juna biyu suna barin gidajensu suna barin gonakinsu mutum na kallon gona te mutum na kallon gida ne mutum na kallo ɗaya ne ko ɗiya ya rabu da ita wannan abin masifa ne ƙarshe kuma sai mu da addu'a ubangiji Allah mai tausayi ya tausaya mana Allah mai tausayi ka tausaya mana Allah abinda mu yawa ka daidaita mu da wanga al'amari ka mana karshen wannan zalunci ka sa masu wannan aiki Allah sa su gane Allah sa su gane cewa ƴaƴan sa su kama ƴan uwansa su kama wannan aiki na Najeriya uwa ɗai uba ɗai assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci tehran suna na magana samun haske dan mutane mun da jamhuriyar nijar dangance da cikon shekara 25 eh, a wannan rana ta laraba a kawuwar cigaban eh, samun inci daga mulkin mallaka ga 'yan uwanmu na najeriya to wani cigaba aka samu to alhamdulillahi a nan za mu yi allah godiya eh, mu tabbatar ma 'yan uwa an samu cigaba abinda ke kuskuren kuka da rashin gode mu Allah duka shi kawo mu ci gaba amma an samu cigaba gaba ta kowane fannoni da dama abin da ke gare mu Allah cewa in shekartul azina kum kenan in ka gode ma Allah za ka samu rahama Allah to godiya muka rasa duk wanda zo mu ce bai iya ba shi kai mu cikin wannan halin kakanuka yan uwana na yau yauwa an samu cigaba gaba kwarai abin da nake so a nan a madadin wannan rana ta laraba kuma cikin shekarar 65 a samu mulkin kai a dawo gaba daya mu ta iskibar salata annabi kuma mu girma mu magabatan nan sannan mu ci gaba musu addu'a to za ga ci gaban ya hito ga gidi yanzu akwai shi boye ne Allah ya yi saboda kukan mu yayi yawa rashin gode mu Allah mu yayi yawa sannan kuma eh, zagin magabatan yayi yawa sannan kuma rashin sanin darajar juna yayi yawa to amma daidai da muke so mu gani abin ya bayyana to kowa ya gyara halayen shi amma an samu cigaba gaba illa iyaka dai fatan mu Allah ya samu gyara halayen mu ya musu kuma na girman albarka. To masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurari da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran inda a yau muke jin ta bakin ku game da irin nasarori ko kuma akasin hakan da Najeriya da samu a yayin cika shekarunta 65 da samun 'yancin kai daga turawa 'yan mulkin mallaka. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio muna muku fatan alkhairi kuna magana da halilu musa daga maraɗin allah tsoko a jamhuriyar nijar wato eh ci gaban najeriya in ka ɗauko wancan lokaci daga kawo yanzu in ka ɗauki najeriya ita ka aza a ni ita kalan kanta ka auna ta gaskiya babu ci gaba amma in ka kwatanta ta da kasashen afirka in ka ɗauki ɗaukacin kasashen afirka ka kwatanta ta in ka cire ghana cote d'ivoire senegal morocco algeria masar kenya afirka ta kudu in ka cire waɗannan ƙasashen sauran ƙasashen na afirka gabaki ɗayansu in ka kwatanta su da ƙasashen afirka aikin da gwamnan najeriya gwamnati waɗannan ƙasashen waɗanda ban gano sunayensu ba ka tokan ba su yi shi in ka cire amman jihar katsina da jagawa da sokoto sauran jihohin gaba daya gwamnatocinsu aikin da suke shugabannin ƙasa ba su najeriya in ka kwatanta ta da afirka tana da cigaba ko ba gaskiya ba amma in ka auna da ita karan kanta da kanta a cigaban ta ba ta da cigaba kuma ba ta da komai sakayya ce sakayya ce irin yin kake haka za a saka maka da halayenka sakayya ce gare ka in ka dubi ƙasashen afirka ga baki su galibi ma sa sakayya ce gare su na rashin ci gaban su. musuluncin da suke ba wani musulunci da gaskiya da gaskiya shugaban afirka waye ne mahaifin rana mutum shugaba ne ya tara 'yan daudu ya tara mawaka ya tara 'yan bori da kai tona su kuma ya shiru ciki to Allah ya taimake ka tsoron kai ki to dan haka in ba mu canza ba in za a kai shugabanni ɗari inda ake nan ake gidan jiya ne na ga rabar kula Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio BOT Hausa, Radiyon Jihoriyar Musulunci da ke Iran, da harko suna na Malam Kabiru da ke maraƙi an gulbi kusa da makarantar Malam Abba Jamhuriyar Nijar. ba na masu kira da sauran radio na Afirka reshen jihar Maradi. To, alhamdulillahi shi dai yanzu ba mu da ke nan Nijar ba ko ɗan Najeriya in aka ce ci gaba fi sabilillahi. Ni abin da ɗauka yanzu ci gaban Najeriya masu iko kaɗai, masu iko ko kansila ne kai, ko kansila ne kai, to kaga ci gaba. Tunda kai za ka samu kuɗi balantana ɗan majalisa balantana minista balantana shugaban ƙasa balantana sarakuna balantana ma'aikatan gwamnati ni abin da nake gani amma fi sabilillahi kuɗi da yanda yanayin wuta yake kuɗi da yanda yanayin hanyoyi yake yanda likitoci yadda makarantu jami'o'i ga sunan suna ta suna ta mi suna ta yajin aiki saboda ba a ba su haƙƙinsu to wannan ina ci gaba yake ba ilimi mai kyau ba likita ba hanya ba tsaro fi sabilillahi yanzu wanga shine ci gaba ko dan Najeriya ya ga yawa fi sabilillahi ina fata Allah tabaraka wa ta'ala ya dai kawo saukin lamari na gode magana malam Kabiru daga nan Maradi dan gulbi kusa da makarantar malam Abba ba na masu kira da sauraron radio na Afirka reshen jihar Maradi assalamu alaikum assalamu alaikum shafin Hausa na radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran da farko dai sunana usman mai dala busheri nan gabasawa jihar da magaram cikin jamhuriyar ta nijar eh, albarkacin wannan rana ta samun incin kan tarayyar najeriya muke taya wannan al'umma da farin ciki da nuna musu cewar a eh, kasar najeriya lalle kam za a ciya ya kamata su yi biki na samun incin kai ga turawan mulkin mallaka na kasar birtaniya a yau shekaru 65 duba da sauran kasashe musamman mu makwabtansu da ma wasu sauran kasashe da kasar faransa ta rena da ma kasashen da turai ta rena idan birtaniya ta tahi ta tahi ne gaba ɗaya ba sauran kaman su faransa da sauransu wanda he yanzu muke gani wasu turawa eh, wasu shugabanninmu na gari suke wa eh, raba mu da wa'annan turawa da suka zai mana karyan kafa eh la'akari na farko da za a yi za a cewa najeriya ta samu ci gaban da kamfaninnika na gida da na waje akwai su a cikin kasar kuma akwai manya-manyan masana a cikin kasar wanda suke kasar da ma kasashen waje abu na biyu da za a cewa ya kamata eh su shugabanninsu su duba da najeriya ta zama babban kasa a yammacin afirka eh, wannan bangare na matsalar tsaro ya kamata najeriya ce ta magance shi duba da arewacin kasar tarayyar najeriya a yanzu mutane da dama ba sa iya kwana a cikin gidajensu Ko mutane da dama sun zama marayu kuma mutane da dama sun koma 'yan gudun hijira wannan wani abu ne wanda za a cewa Eh, ana bikin duniya a kan na lahira kamata al'ummar najeriya ko shugabanni su yi waiwaye a dan tafiya a kawo tsari na kawo zaman lafiya a ƙasar tarayyar najeriya in aka yi la'akari da girmanta da kuma ita ce babbar ƙasa a yammacin afirka ta yamma na gode da ƙarshe nake cewa suna na usman mai dala bosheri nan gabasawa jihar da magaram cikin jamhuriyar ta nijar tashi lafiya mai jamhuriyar musulunci ta assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sashen hausa na rediyo jamhuriyar musulunci barkan ku da aiki da fatan ma'aikatan kowa na lafiya eh, mai magana malam bashir babbar tashar layin difa da magaram ma'aji kuma mai bada shawara na kungiyar masu kira da sauran radio ta afirka da shan da magara e eh, hakika wannan laraba ne daya ga watan oktoba najeriya ta cika shekara 65 da samun inci a hannun mulkin mallaka na turawa to amma kash mu ce ci gaban ya zama ci gaban mai haƙar jiya duba da halin da 'yan kasar take ciki a yanzu na kangin eh, talauci da rayuwa da fatara da kuma eh, ta'addanci da wannan rashin tsaron nan shine babban kalubale eh, mu dai a ganin mu gaskiya babu wani ci gaba a wannan karin da aka samu muna fata na nan gaba dai za a samu kuma da fatan su shugabannin kasar za su mai da hankali akan abin da ke damun kasar kamar bangaren yalwata musu arziki da tsaro da yaƙi da wannan 'yan ta'adda 'yan bindiga da suke damun al'umma a cikin kasar eh, da fatan gwamnatin kasar ko dukkanin wani masu fada a ji za su yi duk mewa su yi kokari a magance wannan matsalar da take damun kasar muna fata la tabbatar da alheri Allah ya ciyar da kasar mu gaba daya ya ciyar da duniya gaba daya kuma ya ba mu zama lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala suna sunana malam bashir babban tasha layin difa da magarab assalamu alaikum sashin hausa jamhuriyar musulunci ta iran mai magana isa ka wanda kira baban salmai a damar jamhuriyar nijar eh wannan sa rana ta samun yancin najeriya hakika babban horin ciki ne sai mu taya su murna da zagayowar wannan samun yanci nasu kuma muna fatan Allah ubangiji ya kawo alheri a cikin shi kuma idan aka yi magana ci gaba shi kanshi samun yancin babban ci gaba ne tunda ba za a ce ba ana karkashin mulkin mallaka a halin yanzu sai dai kuma abin da za a kira ci ba nisan ce gaba daya Najeriya aka dauki mai jimilla gaba daya daga samun yancin kai zuwa yanzu ni ina ganin kawai Najeriya baya baya ne take ci ba gaba ba domin kuma bai yiwa a ce kasa kullun talaka wahala gobe ta hita ta jibi ta hita gobe kullun talaka kara yake komi kara tabarbare yake kuma a kazancin ci gaba domin duk wasu rahotanni da suke zawa daga Najeriya yana nuna hasali hatta da siyasa amma 'yan siyasa sun zama wasu irin mutane da ta kansa suke ba ta talaka ba domin kuma talakan kaka sun wuyo gurin shi kawai don su yi yadda za yi a ce a zaɓe su ne amma ta fannin ta hiyar da rayuwar talaka ina gani a Najeriya ɗaukakin rahotanni da nake la'akari da su ina ganin kawai ban na iya kira wannan abubuwan ci gaba. Assalamu alaikum. Mai magana a Sagir Saka wanda kira ba kasar mai ta maganar jamhuriyar Nijar a wata shi lafiya. To masu sauraro da hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka agarsu da na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. كل إيران كلها ربكها إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم الدور آنو بطخيم مشاع أخت عسرية وخمشيم عد شتم عسرية وعسريم لفي هشعونها بين لؤمي على الجل كتسار تشاع عصار متريم بتدر